Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje kamar yadda kuka ga na sanar topic din shine ina zuwa afwan kudin yi sharing yan uwa kamar yadda kuka ga na sanar shine topic din maganar boka mai ɓarota kuma mahaukaci na kaduna akan muƙabala maganar boka mai ɓarota kuma mahaukaci na kaduna akan muƙabala da allah kuma yi wato akwai waɗansu abubuwa da suka biyo baya bayan zamansa da malam anas wanda ni na rasa wai me yasa 'yan ɗariƙa ni na rasa wai me yasa mai ɓarota dole sai kuna sani a cikin wannan lamarin ne me yasa dole sai ka ambaci sunana cikin wannan lamarin me yasa dole sai kuna kakaba bani cikin wannan lamarin ne ni na rasa abin da kake nema in so kake kai suna ta a ce ka tattauna da alkanawi ai ina yin shiri kuma ina sa numbar waya kira za ka yi kaga yadda za a kwashe kaga yadda zan haska ka a duniya kira za ka yi ai to amma ni na rasa ƙaƙa ni kake yi lokacin da za ka zo kanan nan kana da ba ta ba kai kira na ba ban san za ka zo ba sannan ban san wani shiri na wata muƙabala ba amma na ga ambata sunana kake yi kamar ma kai ka ce ma da ni ka zauna sannan malam bashir shi ma kamar da shi ka zauna inda mu kake so ka zauna ka fara kira in muna shiri sai mu screening ɗinka maga ka kai ma mu kula ka kana da hankalin da za mu saurare ka ko kana da ilimin ma da za ka faɗi mu faɗi abin da ya kamata ka yi kenan amma ba kai koɗe ba za mu zo mu shiri mu sa number waya har me mu tashi kana ji ba ka isa kai kira ba to ta yaya har za ka gamsar da duniya cewa kai ɗin ka kai mu kula ka kai din kana da hankalin da za mu saurare ka kai din kana da ilimin da za ka faɗi mu faɗi ta ya jama'a za su fahimci haka ba za su fahimta ba ai mu ba su ɓoyayyu ba ne in ma mun zo mun yi shirin sa number waya miki in mu kake nema gama a duniya muna yawo to farko ke da ni ban san dalilin da yasa kake so sai ka ringa ambatan sunana a ciki ba me kake nema a wajena na so ka ce kai suna in so ka ce kai suna ga kofa in ina shiri bugu wallahi na tabbata kuma za ka yi wannan sunan wallahi ka bugo ka tsaye alkanawi wallahi za ka yi wannan suna saboda za ka faranta wa shehunan ɗariƙa za ka faranta wa matasan ɗariƙa za ka faranta wa. ƙananan ɗalibai na ɗariƙa kai hajjahilai na ɗariƙa wallahi za ka faranta musu in kai kira ka tsaye alkalawi wannan shine hanyar da za ka bi kai suna duk sanda nake yin shiri ka kira ka tsaye ni wallahi za ka yi suna wallahi shehunanku za su jinjina ma wallahi za ka samu matsayi saboda ka yi musu maganin abin da ke damunsu saboda kai musu maganin wanda ya rike musu makogaro saboda kai musu maganin wanda ya gagare su to ga hanyar suna shi ne kawai in ina shiri na gama na sa nomba waya kira ka ta tsaye ni kai wa shehunan ɗariƙa maganin abin da yake damunsu shine alkanawi ka wa mabiya maganin abin da ke damunsu ya gagare su shine alkanawi wannan shine za ka yi kai suna amma ni kana guduwa sannan kuma kana ambata sunana in ka ji batuna gudu kake ba ka zuwa ma inda nake amma kuma sunana kamar lazimi a bakinka ba da ni ka zauna ba ni da Allah ka ga na yi wani abu a kan shirin ma ai ina kano ai da na ɗauke ka mai hankalin ma da za a yi magana da shi wallahi da ka ganna a wajen wallahi da na ɗauke ka mai hankalin da har zai zo a yi muƙabala da shi wallahi da a masallaci na za a yi wallahi wannan masallacin to amma da yake ni ban ɗauke kai ma mai hankali ba kallon mahaukaci nake ma ai za ka ga ina kanan amma ka ganni ba ka ganni a wajen ba saboda ban ɗauke ka ma mai hankali ba saboda ni ban ɗauke ka mai karatun ma da za ka zo ka zauna ka faɗi na faɗi ba shi ya sa a yi to Allah ya sa mu dace wala ni na rasa abin da kake nema kuma in suna kake nema wala ga hanya zo ka tutse ni in ne karatu na buɗe littafi masa ba ko ne wa wani daga cikin jahilan kuraddi na jahiltar da shi zo nan kai kira duniya tana kallon mu tana jin ka tsaye alkanawi wala za ka yi suna duk za a san ka za ma ka fi sa'abul fate wallahi wala za ka fi su junaidu ma suna za ka fi su suna za a san ka saboda ka yi maganin wanda ya gagari duniyar ɗarika saboda ka yi maganin wanda ya riƙe musu makogaro wanda yake damansu su shine hanyar da zaka bi kai suna kenan amma kana gudu kuma sunana yana bakinka gudu kake amma sunana yana bakinka me ke damunka ne Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace to abin da yasa na zo yin magana akan wannan abu shine akwai wani wanda ya kira na akwai wani wanda ya kira na dan dariƙa ne game da abin da ya gani a nan feji na game da abin da ya gani a nan peji na ya kira na wai an yi posting na ma yi posting ma ya ce zan sa muku kuji yadda muka karke da shi ɗazu kawai sai aka turo min ai mai ɓaro ta shi ma shi ma sai in danna bayanin da ya yi amma tsaya mu fara ta wannan tsaya kuji abin da yake cewa dabaru ta ya gyara wa shi karatu da shi shi abin da yake walakin hazan wani shi kuma anas abin da ce walakin na hazal walad walad shi yasa mai fara da masana eh, ban ji abin da ya ce ba me me wa ban ji ba dan mai mai tamu shi ba ne ba kai posting dan ci gaba na yi postin na ce me ka ce shi ibrahim ya ce walakin hazal walad to shi kuma mai barota ya gyara anas lakin na hazal walad lakin na hazal shi ƙwaro barata ya gyara wa anas jiya to nan jiyan ka ɗauka ka ɗora ka ce wai mai barata ya gyara eh? wane ne mai barata ni kuma sai ne postin na yi mai duk postin ka ce wai mai barata gashi nan ya gyara wa shaubrayin karatu wai shaubrayin ya ce lakin hazar waladu to shi mai barata kuma ya ce lakin na hazar walada a yaushe ne postin din yau kai ni alkanawi Allah eh, ko ba farfar ɗinka to kaga ni ban yi wani postin ba kuma ah. bari tura ma ta wasu ba zan yi bidiyo su kirin tura ma ya ah. ba wannan ban girman ka wani ba alkana tun da na ce ma ban yi ba ban yi ba ni ni kadai ne mai yin postin ne kai baka san a feji akwai admins da yawa ba kawai in kaga feji kenan ni ne kawai in kaga an yi postin ni ne to ni asali ma tsaya ka ji kaga tsaya ka ji tsaya ka ji kaga duk abin da ya shafi wannan tattaunawar wallahi ni ban yi postin din ko ɗaya ba ban ma yi sharing din komai ba saboda ni ban ɗau mai ɓaro ta ma mai hankalin ma da za a tsaya ana yin ayi magana da shi ba wallahi ni ban ɗauke shi ma mai hankali ba shi yasa duk abin da ka gani ya shafi wannan tattaunawa wallahi ni ban yi postin din komai ba dan ni ban ɗauke shi ma mai hankali da har za a tsaya a yi magana ba gashi jahili gashi mahaukaci gashi boka shi yasa ba ni ba ne wannan abu wallahi wannan shine gaskiyar da nake gaya ma mahaukaci ne boka ne jahili ne ni ba ni ma da time ɗinsa wallahi ba ni ne ba to ni abin da ya saka na to ba dai ni ne ba ni na gaya ma to abin da za yi ni ban to aini ban dauke shi mai aini ban dauke shi ne mai hankali ba in wani yayi ra'ayinsa ne akwai admins da yawa shi shikenan kawai sai in sa ai ka'ida cewa in dai ba ni ne postin ba in wani sai in wannan goge ra'ayin wanda yayi ne ni mai barutan mahaukaci nake kallonsa jahili nake kallonsa boka nake kallonsa to dan me zan tsaya ina bata lokaci na akan sa ne to ba haka bane kana jina shi wanda ya daura almajirin ka ne to su almajirin na ba jahilcin su su bane suna gani abu kashi kashi abin da kai ma karan kanka wannan abin da ma kake ai faɗi kai karan kanka na fahimci kai ma baka fahimci ma abin ba kwata kwata ma na fahimta wani fahimta ne sa ai na kira ka oke oke ka fahimta ko eh. to Allah ya sa mu dace shikenan sai an jima amma dai ba ni ne ba eh ba ni ne ba a ni ba ni ne ba shi wanda ya yi ra'ayinsa ne shi yake ganin zai yi amma ni ba ni da lokacin boka ba ni da lokacin mahaukaci ne ni biran za ina wannan ba shi yasa ni ba ni ne ba kawai shi kenan sai an jima to shi kenan hakan za a yi koya bare kuma gashi ana bata sunan sheshin waye waye shehun kuwa to kai kai yanzu abin da ya dan bata mare shine bata sunan shehu da aka yi yawa ga shan ba da na gane na gane na gane amma yanzu da Allah tsaya amma yanzu tsaya tsaya tsaya tsaya na ji an bata sunan shehun ku kana da gaskiya amma kai yanzu abin da shehun ku yayi ya bata sunan manzon Allah da sunan annabi Isa ya ce ai manzon Allah shine baban annabi Isa kai kai san baka ji komai a nan ba ko kai ba yadda da maganar tauhidi bane gaba ki ku yin izara wato wannan ma tauhidi ne tauhidi ne tauhidi ne ina manzon Allah to ya faɗi wannan ya ce ai annabi isa shine ɗansa ina manzon Allah ya faɗi wannan a tauhidi wato tauhidi ne manzon Allah ba shi da irin wannan tauhidin kenan ku ko yana da irinsa idan yana da irinsa ina ai ya faɗi haka tauhidin komai Allah ko eh, eh. eh? eh. tauhidin komai Allah eh <coughs> to wannan shine kolan da ya kira na kamar yadda kuka ji wallahi duk abin da ya shafi wannan muƙabalar wallahi ban yi sharing ba kuma wallahi ban yi posting din komai ba saboda asali ire-iren su mai barota ni a fahimta ta wani target ne jahilan prop su kai saboda kada a kai zuwa gare su su a su na jahilai bayan kuma tuni an wuce an gama haska su sai suka ƙirƙiro waɗansu wawaye mahaukata jahilai kuma suna so su shagaltar da matasan ahal sunna da su irin su alaji ali mahaukaci irin su maddibo ina anas ina anas irin su mai faruta sai suka turo mana wawaye wanda wawayen nan in ma ka ƙure su baka ci riba ba a ɗariƙance saboda a ɗariƙar su ba komun kowa ba ne ma mahaukata ake kallon su a ɗariƙar jahilai ake kallon su a ɗariƙar ba wanda ya san su a ɗariƙar ba su kai ko ina ba a ɗariƙar to sai jahilan prof suka turo su suka hankaɗo su sai shagaltar da mu da su kenan kawai abin da ni na fahimta kenan banda haka ai mai ɓaro ta jaki baka jin bugu ne ai shi dukan da malam anas ya masa a wannan zaman in yana da hankali in yana da tunani ba zai ƙara sa kyamara ya haska kansa ba sai an yi kamar watanni amma da yake ba shi da kunya ya sa kyamara kuma da ya sa kyamaran ma bayanin da ya ringa kowa ya san ya bugu ya ji jiki yana shi bai shirya ba shi bai kaza to shi yasa ni na fahimci cewa ko an kore irin sai mai baro ta in an zauna da su to su ba wannan ke damun su ba su su ayi nasara a kansu ko su nasara ba shi suke nema ba kawai a haska su sun zauna da 'yan wahabiyawa suna suke nema so suke yi su kai wani matsayi cikin ɗariƙar kawai abin da ni na fahimce su kenan shi sa kwata-kwata ni ban ɗau irin batunsu a wani batu na a zo a gani ba gaskiya yanzu tattaunawar da aka yi a yanzu a yanzu bayanin da mai ɓaro ta yi duk mai hankali ya san ya bugu ya daku ya ji jiki yana wai bai shirya ba ai kaza sai da mala ana sai wato duk irin ta wani zama da muka yi da wani limamin ɗariƙa a Legas kenan a idira ba ina karantarwa a masallacin izala E masallacin izala headquarter kenan ta izala ta Legas ina karantarwa da asuba ina karantar da littafin al mutaqaddis sahih al wajib ala kulli muslimi i'tiqaduhu suka yi min sharri suka ce na zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je gurin sarkin Hausawa na wannan unguwar auyo kenan sarki auyo gamu da mu da limamanmu da malamanmu su ma ga limamansu da malamansu sun zo aka zo daga ƙarshe na maimaita abin da na faɗi ka gane ɗan ɗariƙa tantirin jahili ne kwata-kwata bai san inda addini ma yi dosa ba hadisi na karantu manzan allah sallama yana cewa Allahumma la taj'al qabari wasanan yu'bad amma da na fassara hadisin cewa ya ubangiji kakkasa ƙabari na ya zamanto gunki da za a ke bautawa sai suka ɗora hannu aka ya maimaita ya maimaita to da na fara sharhi na ringa lissa maganar da ayoyi da hadisai ina karantowa da limamin ya fahimci ne masa tsirara na tuɓe shi a gaban al'umma a gaban sarkin sai ce wai shi ai bai shirya ba shi bai zo da littafi ba wallahi abin da ya ce kenan to irin haka mai ɓaro ta yi limami ne fa na masallacin ɗariƙa wallahi cif imam amma da na lissashi daɗi sai da ayoyi sai ce wai shi bai ai bai zo da littafi ba wai ni na zo da littafi kuma littafin da nake karantawa ne na ja baki na fassara su kai mai sharri da shi na zo na maimaita kuma karatun wajen na maimaita sharhin da na yi masu ka ɗora hannu a ka ina ya maimaita ya maimaita to sai na fahimci kawai gidan jahilci ne ɗariƙa gidan hauka ne gidan rashin sanin musulunci ne kawai ɗariƙa kawai abin da ni na fahimta kenan to irin sa fa mai baro ta yi wai malam anas ya je ya gama shirinsa sai da ya gama rubuta abubuwan da zai shi kuma bai shirya wato kamar yana gaya wa mabiyansu ne cewa fa na ji jiki ban ji daɗin muƙabala ba ba ta zo min a yanda nake son ta zo min ba na ji kunya fa an haka yake faɗi ga dukkanin wanda ya san dalalatul alfazi mai hankali haka yake faɗi bai ji daɗinta ba ba haka ya so ta zo masa ba to yanzu da Allah wanda aka zauna da shi ya sa kyamara yake nuna ya ji jiki kai in ka zo kai postin ka jinjina masa kai ba mahaukaci ba ne saboda balil insanu ala nafsihi basira ai ka fi shi sanin kansa ne shi yana gaya ma ya ji jiki kai kuma da yake mahaukaci ne kana wani postin kana jinjina masa shi yana nunawa kuma bai ji da daɗi ba yana nuna bai shirya ba kaga ya fi ka sanin wutar da ya ji ai inda ya taka to ka duba wannan kolan ya kira na wai ne posting to duk abin da ya shafi mukabalan nan walla ko sharing ban ba saboda ban ɗauke shi wani mai hankali ma da za a zo a yi magana da shi magana ta karatu ba magana ake ta kai boka ne bokanci kake zuwa kano ko wannan ma da wuya in baka samu kwastoma wacce kun yi da ita cewa za ka shigo za ka je kai mata aiki ba zai iya yiwuwa haka ne ɗabi'a ka istishabul asul baƙa'u ma kana alama kana haka kake zuwa yin bokanci ka faɗi da bakinka kace anan dan baraka kake sauka gurin wani sharu ita ma wannan baiwar Allah da na sa odiyanta ta faɗi tace a ɗan baraka kake zuwa boka ne kai ka cuce ta ya fa irga ka zalunce ta kisa kwata-kwata ni man ɗauka ma wai mukabala wai ka zo yi ba kawai wata kwastoman ku ne kuka yi alkawari da ita za ka zo kano kawai kai mata bokanci kawai abin da ni ɗauka kenan shi ya kawo ka amma ka buge da ai kana neman su wani da wani Allah ya saka mala Anas da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi wallahi malam Anas Allah ya saka masa da alkhairi hadda malam Anas ya kira na ana gobe za a yi ce wallahi malam Anas ina da ra'ayi ni ra'ayina wannan kada a tanka shi kada a kula shi shi ne a ra'ayina malam anas ya ce a'a ai saboda kada ya je ta surutu ya ringa ai ya zo kaza wayansu sun ce kaza kaza kaza kaza sai malam anas a ra'ayinsa ya ga cewa ya kula kaɗin duk da kai boka ne mahaukacin ne jahilin ne ya kula ka a ra'ayinsa ya je ya zauna da kai kuma ta yi natija zaman Allah ya saka masa da alkhairi kaga fahimtarsa ne duk da kai mahaukacin ne amma a zauna da kai fahimtarsa ne wanda inda ni ina da fahimtar kai din kana da hankalin da za a kula ka wallahi da ka ganni a wajen wallahi da zan je saboda ba abin da nake a wannan ranar kuma da a masallaci na ma za a yi mukabala inda na ɗauke ka mai hankali amma kaga duk ba a yi haka ba kuma na tabbata masallacin da aka je aka wallahi bai kai masallaci na ba na tabbata bai kai ba da girma da komai kaga kenan ba a ɗauke ka wani mutum ba ma kisa baka cancanci karramawa ba kana boka kana mahaukaci baka cancanci karramawa ba shi yasa wallahi kaga a fahimtar malam Anas ya kula ka din kuma din da ya kula ka din yanzu ai inda bai kula ka ba da yanzu ka zo kana cewa ai na je kanan ai na je da na je duk sun gudu sun ki fitowa kana ƙara wawaitar da hankalin kanka kai wawa da kuma wawaye irin ka a cikin tafiyar kaga ashe zaman ya yi amfani a ra'ayin manan anas kenan da yanzu kana iyo a social media kana ai na shiga hakkanan ai ta da shiga duk sun gudu sai malam anas ya fahimci duk da kai mahaukacin ne ya kula ka kuma kulawan ya yi amfani ai tunda ya yi ma lilis har ka zo kana cewa baka shirya ba kana wai sai da ya gama tsarawa wato shi yasa ya buga ka ko tun mai hankali yana fahimtar abin da kake nufi to yanzu ka ji wannan wai ni na zo ne sharing ni na zo ne posting kai kuma akwai admin da yawa wallahi ba ni ne wannan postin din ba dan ni mai baro ta ba shi da hankalin ma da har za a zo a tattauna da shi in yi ba shi da shi mahaukaci nake masa kallo boka ne fa boka ne fa kuma a gabanku yake bokancin fa eh na fahimci gaskiya a mafarkin nan naki na fahimci akwai matsala amma ki biyo ni ta whatsapp eh ki biyo ni ta whatsapp sai mu tattauna business kenan eh za ka je kai mata bokanci kamar yadda kai wa wannan yarinyar da na danna muryar ta kenan ta ce ka cute ta ka cute ta ka ci kuɗinta ka ci ta. wallahi haka ta faɗi ta ce wallahi malam boka ne a nan ɗan barka ke zuwa bokanci to Allah ya sa mu dace to a nan abu ɗaya nake ɗan so in ɗan haska cikin odiyan da na sa wato shi wannan wanda ya kira na shi ba fa shehu ibrahim ya ci mutuncin manzan Allah ne a gabansa ba ba shi ba wannan ya dame shi ba ta ɗarika shehu ya fi annabi kenan inna lillahi wa inna shi ba wai shehu ya ce ai annabi isa ɗan manzan allah ne manzan allah ne babansa ba wannan cin mutuncin da shehu ya yi wa manzan allah shi wannan ɗan ɗariƙan ya dame shi ba shi ba wannan ne ya dame shi ba kawai shi an zo an ce mai ɓaro ta ya yi wa shehu gyara don haka ana cin mutuncin shehunsu amma shehu ya ci mutuncin manzan Allah ba abin da ya dame shi shehu ya ci mutuncin manzan Allah bai ji komai ba shehu ya ce annabi isa ɗan manzan Allah ne bai ji komai ba shi ba duk bai ji wani abu ba sai ce wai mu ne ma ba mu gane tauhidi ba mu ne ba mu gane tauhidi ba na ce tauhidin kowa Allah ya ce eh na ce tauhidin kowa Allah ya ce eh ashe duk su mai ɓaro ta duk yan aƙidar kowa Allah ne gashi kolan mabiyinku yana tabbatar da ku. mabiyinku yana tabbatar ashe komai Allah shine ku, to dan me kuke ɓoye ku? tauhidin komai Allah ya ce eh, wai mu ba ma fahimtar tauhidi kuma wallahi haka ne a tauhidinsu haka yake wannan magana a tauhidinsu haka yake a tauhidinsu amma Allah sa mu dace Allah ya shirye ku shi yasa dai abin da nake cewa kenan amma akwai wani wannan na mai baro ta din wani bayani da yake tsayan dan haska mana muji to kun ga shi wannan kolan abin da ya nuna mana su ba batun manzon Allah ne ya dame su ba a'a shehu ya ci mutuncin ya ci mutuncin manzon Allah ba wannan ne a gaban su ba shi wannan bai dame shi ba shi kawai a'a an ce mai ɓarota ta yayi wa shehu gyara ana cin mutuncin shehu amma shehu ya ce annabi isa babansa hakikatan shine annabi muhammadu har makarantowa aka yi fa cewa maniyin ne ya shiga aka ji daɗi duk wannan da shehu ya faɗi daidai ne daidai ya faɗi amma mai ta yau shehu gyara ya dame ka haka fa shehu ibrahim fa cikin suratu yusuf fa ya sa manzan allah daga cikin jahilai amma kima shehu kawai suke kallo shi ya kai ya gaya manzan allah haka haka kuma munira adam ko za a kai a fejin babasu fa a fejin babasu. da wani jahili shashasha ya zo wai bin baz zai yi wa raddi saboda ya faɗi cewa manzo Allah sallama khuliqa min ma'in mahid sai ce ya ci mutuncin manzon Allah dan meye zai faɗi haka ya ci mutuncin manzon Allah sai aka ce to shehu ya ce min ma'in qadira daga ruwa na dattima aka halicce shi haka shehu ya faɗi shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani munir adam koza da ya zo a maimakon ya ɗauki ma shehun da matsayin shehun ya wulli da ita ya yi fana'i a manzan allah tun da su ne suke cewa ana fana'i ya yi fana'i kawai ya ƙare kawai manzan allah yake duba ba wani shehu ba kayansa bai kai ba gwara kashi ma da shi ana batun manzan Allah ya yi haka kawai ya hararo manzan Allah sai ce wai shi shehu a matsayinsa shi ya kai ya gaya manzan Allah haka fa ko zafa ya ce amma shi ba zai iya maimaitawa ba wallahi haka ya ce shi ba zai iya maimaitawa ba wato ya san kazama kalma ce wa janibin manzan Allah ya sani shehu tijani kuma ya faɗi amma ta masa nauyi ya maimaita amma shi shehu tijjani a matsayinsa ya kai ya gaya wa manzan Allah ka dama akwai wanda yake kaiwa ya soki manzan Allah daman akwai wanda yake kai matsayin da zai soki ya yi batanci ga manzan Allah daman akwai a musulunci waye shi wannan shine shehu tijjani a wajensu to shi yasa abin da ya bani mamaki na wannan kolin kenan shi fa ba batun ma shehu ya taɓa manzo Allah yake ba kawai a batun ana ɓata musu shehu haka yace Allah ya sa mu dace tsayato mu gani akwai wani wannan da aka turo min da na gani na shi jawabin shi mai barotan tsaya mu gani me yake cewa eh, da malam anas a kano yan uwa abin da nake so ku lura ne. tunda muka gabatar da mukabalan nan babu wani batijani da ya yanko wata nukuda wanda yake ganin na yi magana a kai wacce ta yi garaba a kan manganun malam anas ya fara yanki daidai wurin yake yadawa a duniya amma wahabiyawa ana yin mukabalan nan da yake sun ga yadda na bi shi har gida kuma allah cikin ikonsa malam anas a mukabalan nan ya tabbatar da waɗansu abubuwa da su wahabiyawa suke korewa duk da zaman mukabalan mu da malam Anas kamar yadda ya zo ya furta cewa ni na neme shi zaman mu tattauna amma topic din da ya ɗauko ya kawo ya ce za mu tattauna a kai ba ni na ce za mu tattauna a kan wannan topic din ba shi ne ya bani damar za mu tattauna a wannan topic sannan wannan topic din tun ranar da nake bibiyar shi kusan kwana uku da ya ɓoye yanzu dan Allah yanzu ban da mahaukaci dan Allah a wannan zancen kai a hankalce baka gane ƙarya kake ba ku ji fa abin da ya faɗi wannan topic ɗin ba ni ne na ce za mu tattauna a kai ba sai ce kuma shi mala anas ɗin shi ya ba da dama a tattauna yanzu da allah aka ce mutum ya ba da dama ai kenan wancan shi ne ya zo da topic ɗin shi kuma sai ya ba da dama a yi shi cikin maganarka shi ya sa na ce wannan mahaukaci ne ba gashi kuma ku je ya maimaita abin da ya sai da ya je ya gama shiryawa tukunna ah. ya mai da mukabala da muka gabatar ah, da malam Anas a Kano yan uwa abin da nake so ku lura shine ah, da muka gabatar da mukabalan nan babu wani batijani da ya yanko wata nukuda wanda yake ganin na yi magana a kai wacce ta yi galaba akan manganun malam Anas ya fara yanki daidai wuri yake yadawa a duniya amma wahabiyawa ana yin mukabala nan da yake sun ga yadda na bi shi har gida kuma Allah cikin ikonsa Malam Anas a mukabalan nan ya tabbatar da waɗansu abubuwa da su wahabiyawa suke korewa duk da zaman mukabalan mu da Malam Anas kamar yadda ya zo ya furta cewa ni na neme shi zaman mu tattauna amma topic din da ya ɗauko ya kawo ya ce za mu tattauna a kai ba ni na ce za mu tattauna kan wannan topic din ba shi ne ya bani damar za mu tattauna wannan na tafi jefa dan girman Allah yanzu don Allah nan kai kai magana kama ba ta isa a gane kai mahaukaci ba ne don Allah wannan topic din ba kai ne kace a tattauna a ciki ba kuma shi ya ba da damar a tattauna a <laughs> da Allah wanda ya zo da abu shi yake ba da dama kuma dama in zo da abu kuma ni ne kuma nake ba da damar a yi shi kuma ni na zo da shi a hankali ba zai ɗauka ba ɗayan ne zai zo da shi sai wani ya ba da dama eh a yi shi amma a magana ma sai an gane tsaya dai mu je sannan wannan topic din tun ranar da nake bibiyan shi kusan kwana uku da ya ɓoye sai da ya je ya gama shiryawa tukunna ya gama shiryawa ya gama rubuta duk abubuwan da yake ganin ya tattara na hujja zai iya zama da ni tukunne ya kira ni a cikin yan awanni a lokacin ma muna cikin hidindimu na wata zama da muka yi da yan uwa masoya manzala sallam ko zauna ma na yi nazari akan abubuwan mun zauna na yi ba amma kuna kallo da yadda zaman ta kaya yana ta wato wannan kadai bayanin nan duk mai hankali ya san ka bugu ka ji jiki baka ji daɗi ba duk mai hankali ya sani wato baka shirya ba amma ka zo kake neman wa'insu a kano baka shirya ba kai ka zo kana suna ina suna ina ka san baka shirya ba kai ka san baka shirya ba ka ringa ga ka a kano ga ka wato baka shirya ba duk kai haka shi ya na ce mahaukaci ne kai shi ya na ce mahaukaci ne kai haji ba ai idan ka ji mutum yana cewa a yi wasan jifa to ya taka dutse ne kai baka taka dutsen ba amma ka ringa a yi wasan jifa baka shirya ba shi kuma ya je ya gama shirinsa to ai da in shi ya gama shirinsa sai mu ji shi ya fito yana cewa kana ina kaga ya gama shirin kenan to amma kuma sai aka ji kai ɗin kuma kai ne kake cewa yana ina to kaga kenan kai ne ka gama shirin ba shi ba a hankali kenan ba shi in ma yana shirin sai mu ce bai karasa shirin ba kace a fito kawai sai ya fito bai karasa ba aikin hankali kenan amma shi bai ce a fito ba kai kace a fito sannan kuma wai yanzu kake duban idan mutane kake cewa ya je ya gama shirinsa wai sai da ya gama shirin kai wai sai da ya gama shirin sauye kiranka kai da muka ganka live kuma to duk mai hankali ga wayannan bayanan nasa zai fahimci cewa tabbas ya ya bugu bai ji daɗi ba ya bugu bai ji daɗi ba bai yi zaton haka za ta zo ba bai yi zaton haka za ta zo ba ya yi zaton zai ci banza ne shi ake cewa wai ka je barbara ka dawo da ciki kenan ya yi zaton zai ci bilis bai ji daɗinta ba shi sa za ka je na ai bai gama kaza bai kaza ba bai ka wato baka gama shiri ba ko baka gama shiri ba amma kake ta kira a fito a fito ka san baka gama shirin ba wallahi na ce da kana da hankali da baka yi bidiyon nan ba wallahi mai barota da kana da hankali wallahi da baka yi bidiyon nan ba amma mahaukaci ne ka shi yasa ka yi Ya kuma ai mu abin da yake cewa kun ji to bai gama shiri ba Allah cikin ikonsa mala anas abu kabalan nan ya tabbatar da waɗansu abubuwa da su wahabiyawa suke korewa duk da zaman mukabalan mu da mala anas kamar yadda ya zo ya furta cewa ni na neme shi zaman mu tattauna amma topic din da ya ɗauko ya kawo ya ce za mu tattauna a kai ba ni na ce za mu tattauna akan wannan topic din ba shi ne ya bani damar za mu tattauna a wannan topic sannan wannan topic din tun ran tan Allah yanzu wannan aikin hankali ne amma tsaya dai mu ji ya karasa dan da nake bibiyar shi kusan kwana uku da ya boye sai da ya je ya gama shiryawa tukunna ya gama shiryawa ya gama rubuta duk abubuwan da yake ganin ya tattara na hujja zai iya zama da ni tukunna ya kira ni a cikin yan awanni to a lokacin ba mu muna cikin hidindimu na wata zama da muka yi da yan uwa masoya manzala sallallahu ko zauna ma na yi nazari akan abubuwan mun zauna na yi ba amma kuna kallo da zaman ta kaya ba kai nazari ba a shi amma ka zo kana yana ina to tsamu ji yana tani shi mai wayo ne duk da ni ban yi amfani da falsafan in ɗauko maganganu kawai in yi amfani da su don wautar da hankalin al'umma ba tsantsan hujja nake kokarin karantawa amma hedi na tattaro shi na tattaro shi na tattaro shi na tattaro shi na farko sai da ya yi da littafin alƙur'an duriya na su na biyu sai da ya da ana tawassali dan Allah dan Allah wannan abun ba abun kunya ba ne sai da ya yadda da littafin al'uqudud durriya nasu ne da Allah akwai wanda ya taba cewa littafin al'uqudud durriya ba namu ba ne akwai wanda ya taba faɗin wannan magana dan Allah akwai wanda ya taba faɗi ni dai ban sani ba to kaga ashe kenan ba wani sabon abu bane ashe ba wani sabon abu bane tahsilul hasil ne hasil ne ai yasa ba kai komai ba anan abin da muke faɗi kuma abin kunya ne ma inda kuna da hankali ba yanda za a yi a zo a ringa karantu zantuka na shehu ya ce shehu ya ce shehu ya ce kai ka kasa cewa ga ibnu taimiyya a karan kansa ya ce sannan ka koma kana ɗauko waansu zantuka na wa'yansu sannan ka ce wai an yi wan-wan in dai ba mahaukaci ba ba yanda za a yi kai ka ce an yi haka ai kamata ya yi da aka ce shugabanku ya ce sai ka ce kuma shugabanku ya ce amma ba ka yi haka ba fa sai dai ka ce wa'yansu sun ce haka wa shugabanku to sai a yi wa shugaba hukuncin da wa'yansu suka faɗi a kansa in dai akwai hankali shi ba shi da abin da ya faɗi a karan kansa kenan shi sa wato ba a wani wani ba fa wala ba a wani wani ba ba a wani wani ba in kana so a wani wani ko da aka ce shehu ibrahim ya ce sai ka ce ibn taimiyya ya ce to an yi wani wani kenan amma ba wani ya ce ba sannan kuma wai ka zo kana tunkawo wai an yi wani abu na bajinta bajinta aka yi to a wajen mahaukata sa ce bajinta akai tsaya mu ji da ibn taimiyya ana tawassali hadisan nan tawassalin nan da wahabiyawa suka kore ba a yi da manzon Allah to sai da tabbatar da ana yi da ibn taimiyya to ko anan alhamdulillahi kaji wato hadisan nan da suka kore mu kenan ba a tawassuli da manzon Allah mala anas ya tabbatar ana yi da ibnu taymiya to wa yake yi da ibnu taymiya din wato ba ku da hankalin fa yin magana ba ku da hankalin kuma ajiye magana inda ya dace da sai ka ce ibnu taymiya yana yi da manzon Allah shikenan amma ana yi da ibnu taymiya a to wannan hankali zai dauka waye to yake yi da shi ni wallahi kana ji idan kana da kunya ma bai kamata ka fito kana wayannan bayanan ba wallahi shi isa na ce mahaukaci ne kai da ba a zauna da kai ba amma dai zaman ya yi fa'ida tunda ka bugu ka zo kana wa wayannan bayanan tsaya mu ji kuma zama ya yi amfani kuma sai da na kora shi mala anas ya faɗi abin da su yan uwashi suke kore wato ta alkanawi saboda ha'inci a wannan bidiyon ya yanki ya sa a shafin sa inda ne lisilisi kaji hatta alkanawi tanan to na ce kai kana guduna amma sunanka yana wannan kana guduna amma sunana yana bakinka kamar lazimi to hatta alkanawi dan maimaita afuwan da Allah ku dan bari ya dan maimaita hatta alkanawi eh ku dan bari ya dan maimaita hatta alkanawi su yan uwashi shi suke korewa to hatta alkanawi saboda ha'inci a wannan bidiyon ya yanki ya sa a shafin sa inda ne lisilisu da anas ya yanke wurin yanzu ku je ku bibiye shafin alkanawi za ku ga ya sa ita wannan zama namu ta wuce to yanzu ma ka duba dan Allah in ba mahaukaci ba yanzu in a ce ma alkanawu muƙaddara shi ya postin din inda ka yi lisi-lisi da anas yadda ka faɗi to in ne postin din wajen ai jinjina min za ka yi wato gurin da shi lisi-lisi da kai ban yi postin ba ko sai gurin da kai kai lisilisi da shi amma da yake mahaukaci ne kai ka zo kana faɗin haka ai kamata ya ma ka jinjina min nima ko ka jinjina min na yi postin ɗin gurin da ka yi lisilisi da anas yadda kake faɗi kamata ya ka jinjina min amma da yake mahaukaci ne kai wai a hakan ma kuma karya kake ni ba ni ne wannan postin ɗin ba wallahi ban yi postin ɗin abu ɗaya da ya shafi wannan zaman ba saboda tuntuni ni ina da ra'ayi a wannan zaman ni na san duk yadda ka bugu jaki ba ka jin bugu ne kai kuma kai ba burinka ko a ce wai ko an yi nasara a kanka za ka ji kunya a kai kawai a hasko ka kana tattauna da mala'ana ana shine burinka duk na fahimce ka fa ɗalibin usulul fiqh ne ni duk wani taharrukat naka da wa'insu dalalati naka da wa'insu isharati naka duk ina ganewa duk ina ganewa kawai kai burin ka kaka za a yi a hasko ka to an hasko ka yi. wallahi burinsa kenan kaka za a yi a hasko shi a ce ya zauna da malam anas kawai shi burinsa kenan ko ya zauna da wani a kano amma ya yi nasara ba shi ya dame shi ba a yi nasara a kansa ba shi ya dame shi ba shi kawai ya samu shiga a wajen 'yan ɗariƙa kawai abin da ne na fahimci shi kenan haka fa abul fatai ya zo ya zage-zage da aka kama abul fatai aka tuɓe masa riga sai gashi ya fito yana ai ni na fara yi ni na fara yi sai ya zo yana maimaita irin zage-zagen da abul fatai ya yi malam jafar kaza wato saboda burinsa a nan shi ma a kama shi saboda ya ga da aka kama wancan wawan su abubakar maɗatai rawani suka je suka naɗa masa eh, eh, rawani suka naɗa masa to shi ma burinsa ya kai zuwa ga nan sai ya zo ya ringa maimaita abubuwan da shi wancan ya faɗi saboda shi ma a zo a kama shi amma sai suka ƙi kama shi saboda yadda ake cewa wai manista ajala bishai'i qabla awanihi yadda ake cewa minista ajala afuwan wani ya yi kira ya datse kudin tsaya eh, wani ya yi kira ya datse yadda ake cewa minista ajala bishai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi man ista'jala bi shay'in ƙabla awanihi uqiba bi hirmanihi sai shi ɗin kuma sai aka ɗi a kama shi ɗin, burinsa a kama shi shi ma a naɗa masa rawani na mahaukata a jinjina masa a ɗariƙa sai aka ƙi kuma a kama shi ɗin sai kuma bai samu wannan rawanin ba shi yasa kawai yadda na fahimci shi shi jaki ba ka jin bugu ne shi ba wai burinsa a kawai a hasko shi shi an zauna da shi kawai burin mahaukaci ya biya saboda neman suna kawai yake su kuma wancan jahilan prof sun turo ire-irensu ne mahaukata don su shagaltar da mu da irin wayannan wawayen irin su alaji ali ga ka mahaukaci ga ka jahili ga kawawa irin su maddubo ga ka mahaukaci mai siffar masu hankali ga ka jahili kuma kinni ina anas ina anas irin su mai ɓarota to mu ba mu da lokacin irin wannan wawayen mu in ana mu wallahi wallahi a karatu in ana sa'annin wala manyanku ne sa'annin wallahi manyanku ku su ne za su faɗi mu faɗi za su fahimta mu fahimta ma ku in muna magana da ku za ku fahimci yaren karatu ba yaren jahilci ko ka saba da shi manyan ku wallahi wallahi su ne sa'annin mu kawai ahlus sunna saboda kishin al'umma da yake yakan tanka wanda bai kai ya tanka shi ba saboda ba shi yake dubawa ba na kasansa yake dubawa na karkashinsa kada ya batar da su wallahi shi yasa muke kula amma mu wallahi manyan ku ne wallahi sa'annan mu kuma su ma sun san da haka wallahi in dai magana karatu ce wallahi su ma sun san ku mun fi karfin ku na saman kuma mun fi karfin su wallahi har su manyan sun san da haka ahli sunna yana da kishin al'umma ne ba mai shi yake dubawa ba a al'ummar da za su bata ta sanadiyar wannan kawai shi yake duba amma wayansu ma ba su kai mutan kasu ba wallahi to tsaya ku ji ya ci gaba eh, awa ɗaya da minti sha tara amma daidai inda ni nake magana inda nake litsi-litsi da ana nan sai ya yanke sai sa ta awa ɗaya da minti sha tara wurin na tattauna da mala anas na ba malam anas kashi na bashi wahala bai sanya ba ah. to ban so na ƙara yin magana ba <laughs> amma saboda irin ha'incin da naga suna yi hatta akwai wani jahili a argungun da ake ce bishir argungu wanda yake kiran kanshi a matsayin malami amma jahili ne hatta shi na ga ya yi Allah ya samu to yan uwa ina ganin ban sani ba ko akwai waɗanda za su tofa albarkacin bakin su dangane da shi wancan da muka danna ina ganin da mu ba wannan wawan eh, mu kyale wannan wawan da Allah eh, mu kyale wannan wawan kawai dai mun ɗaya ɗan haska ne amma mu kyale shi eh, shi wannan da Allah mu kyale shi mu kyale shi mu kyale shi mu kyale wannan mu kyale wannan wawan shi mu rabu da shi da Allah da mu tsaya mu yi akan topic ɗin da zai amfanar da mu topic din da zai amfane mu eh, ba wannan wawa eh, tsaya mu dan duba mu gani ina zuwa eh, ba wannan ina zuwa tsaya mu duba yasa ni ba ni ne ba kawai shi kenan sai an jima to shi kenan haka za a yi koya a bari kuma gashi ana bata sunan shehin waye waye shehun wato kai kai yanzu abin da ya dan bata mara shine bata sunan shehu da aka yi yawwa ga shan bata sunan okay na gane na gane na gane amma yanzu da Allah tsaya amma yanzu tsaya tsaya tsaya tsaya na ji an bata sunan shehun ku kana da gaskiya amma kai yanzu abin da shehun ku yayi ya bata sunan manzon Allah da sunan annabi isa ya ce ai manzan Allah shine baban annabi isa kai kai san baka ji komai a nan ba ko kai ba ku yadda da maganan tauhidi bane ka baki dan ku izara wato wannan ma tauhidi ne tauhidi ne tauhidi ne ina manzon Allah to ya faɗi wannan ya yace ai annabi Isa shi ne ɗansa ina manzon Allah ya faɗi wannan a tauhidi wato tauhidi ne manzon Allah ba shi da irin wannan tauhidin kenan ko ko yana da irinsa idan yana da irinsa ina ai ya faɗi haka tauhidin komai Allah ko eh, eh? eh. tauhidin komai Allah eh. eh eh haka ne to kun ji ba ashe wanci duk ɗan komai Allah ne ma a cikinsu ya ce i haka ne ya ce i haka ne to a wayansu suna kira za mu ɗan ba ku dama ku yi kira Allah ya sa mu dace boka boka boka assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek malam rabiu ya gida ya ibada ya wajen Allah alhamdulillah malam alhamdulillah ya iyali ya kokari kuma ya aka ji da wannan jakin <laughs> ai Allah malam wannan ai ba karamin jaki ba ne wato malam zama da malam Anas da wannan jaki eh. wallahi malam ba karamin fa'ida abin nan ya bayarwa eh. kuma wato shi malam anas ya deserving <coughs> ya cancanci a mushi addu'a a yi mushi kuma godiya wallahi saboda kasan wani abu ne malam ah, shi wato malam anas sai da ya fuskance shi ai tare shi ya yi wato kwakwalwa ce wato wata kwakwalwa ce da malam anas wanda wallahi ni ina ganin kamar shi bai gane ma Allah ya bashi wannan kwakwalwa ba ka san shi wannan jakin da ya shigo yana ta ihu a mota yana ta wani haka da wasu kaya gani yake yi ya zo zai yi rashin mutunci kuma ya san fa ba za ku kula shi ba ba ya fi sani ba ah, ya sani ya sani idan haka yake to nan abu idan ba haka ba menene yana cikin mota bai fa ƙara so ba yake ce wai gashi wai ya kira kuma wai kun ki ansawa wai kira to abin da ya fara ke <laughs> wai kun kya wai kun buya wallahi malam da a ce malam Anas bai tari wannan mutumin ba da wallahi ba karamin kuskure akai ba amma kaga da aka zo aka zauna shi duk ya zata wani abu malam anas zai fito da shi daban kawai sai tare shi kuma ni na tabbata har ga Allah wannan abu da Shau Ibrahim ya faɗa ya jima a kwakwalwar Malam Anas yana juyawa a kwakwalwar shi ya rasa yadda za a yi wani ya fito a cikin 'yan tijjaniyar nan a zauna da shi akan haka. To kaga da Allah ya kawo shi ya turo shi kawai Malam Anas ya turo mushi wannan magana. ai bai san da ita bai san da akan wannan magana za a yi ba ai wallahi da ba zai yadda ba ba zai taɓa yadda a yi magana akan wannan wannan magana ta shehu ibrahim ba to da malam anas ya jefo mushi kuma bai ise ya janye ba dole karba haka ai bai karyata abu ɗaya a cikin komai a cikin abin da malam eh, shi shehu ibrahim ya faɗa bai duk ya gama tabbatar da su to yanzu wani irin kafirci ne wuce wannan malam assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalam na'am eh malam kana ji na na'am ina ji na'am na ce malam wani irin cin mutunci ne wani irin zagin manzan Allah ne ya kai wannan a duniya kamar yadda malam Anas ya faɗa wallahi ban taɓa jin inda aka ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan maganar Shehu Ibrahim ban taɓa ba kaga shi wannan kolan ai shi ba wani ne shi ya dame shi ba shi ba abin da shehu ya faɗi shi ya dame shi ba eh, shi wannan kolan ai haka shi kanshi shi kanshi mai barotan ma wallahi ba shi bane ya dame shi kaga shi yasa ai mu sun daina eh, sun daina yaudaran mutuntuni kaba. ai Allah ne ya matse shi ya matsi bakin shi malam ana sai jeho mushi wannan magana me mugun nauyi ya rasa inda zai yi da ita ne ba inda zai yi ga murya dai ga murya shi shau Ibrahim ya faɗa ga ta nan kuma a rubuce yanzu me zaka ce wai sai zo yana cewa wai wai ai yanda yanda malam Anas ya karanta wai yayi kuskure gashi gashi sai kuma aka danna shi shehun ya faɗa hakan exactly abin da malam Anas ya faɗa kaga wani abun kunya ne karin abun kunya a shehu din e shehu din fa shi yanda shi ya karanta ma duk da duk gaba ɗaya shi ya saba yanda ya karanta akwai ai akwai inda shi shi shi mai tsaro tan yace shehu yace wai malam Anas inda malam Anas ya karanta wai ba haka shehu ya karanta ba ba haka abun yake ba eh amma na shehu shi ma da ya karanta shi ma na shehu duk ba haka bane shi na shehu da ya karanta diya eh, sha bamban da nasu gaba daya da ya shawo babban nasu to ka duba kuma wai so yake fe dan wani guri fe dan makalefa fa sai aka kara haska shi to Allah ya haba wannan ai wallahi malam wannan mutum ba karamin kuma rashin kunya iya rashin kunya wai ya fito yana magana ya fito wai mutum ka fito kana magana irin wannan irin wannan cin mutunci da aka yi ma addinin musulunci an kare ta Allah an ci mutuncin manzon Allah an ci mutuncin annabi Isa an ci mutuncin nana Maryama amma ka fito sai kana kana wai wai a hakika ne haka wai a hakika <laughs> yan hakika ne Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye wallahi duk wanda bai gano abun nan bai yanzu ban jin zai gane ba nan gaba Allah ya kiyaye Allah ya ƙara tona musu asiri waɗannan mutanen to amin amin lamar khairan mun gode to akwai wayanda suke ta kira ina ganin ku bari mu ɗan ba mutane lokaci kaɗan sai in tashi ni wallahi abin yana ban dariya wallahi eh, abin yana ban dariya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya na barka da ya gida ya ibada tsaro ne malam an wani lafiya ya kokari ya ishtihadi wallahi alhamdulillah ya wajen alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sanya amin zani amin amin jazakumullahu khair malam kana magana da Sabi Umandi na malam Sabi Umandi muna jinka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jinka muna ji. yawwa ai malam wasu waccan mukabalar da aka yi tsakanin malam anas da mai barota mm. wannan mukabalar ba karamin tona ma ɗarikar tijjaniya irin sai ba a irin duniya mm. wallahi duk wanda yake da hankali da tunani mm. tun a ranar ya kamata shi ba ɗarikar tijjaniya gaskiya ne kuma a take ya kamata mai hankali ya san cewar ɗarikar tijjaniya fa daban kuma musulunci daban saboda karara da karatu malam anas ya karanto shi daga cikin littafin fidiya da tafsir a cikin fidiya da tafsir shehu ibrahim ya yi magana da duniya babu wanda ya irin ta kuma fa ya yi magana ne gurin fassara aya da cikin suratu ainihin suratu tahrim da Allah yake ta, wa maryamu ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha وكتبه وكان من القانتين a karkashin fasarar wannan ayar ne fashe ibrahim ya wannan kwaba ya saba alkur'ani ya saba maganar allahu subhanahu wa ta'ala ya saba ma dukkanin malaman tasiri na duniya sa'annan ya ci mutunci manzon allah ya ci mutunci annabi isa ya ci mutunci mahaifiyar annabi isa kuma ya karyata allahu subhanahu wa ta'ala kuma wai a haka wa'annan mutanen suke cewa wai mu ne makiya manzon Allah duk aka ɗauko wata magana da take da alaƙa da tona musu asiri sai su kama kiran mu wahabiyawa makiya manzon Allah yanzu idan ana neman tantirin makiyin manzon Allah a duniya akwai kuma shehu Ibrahim duk wanda ya karanta abun da ya faɗa a cikin tafsirinsa wallahi in dai mai hankali ne ya san abun da yake zai fara manzon Allah ya take kalma ta jina kafa abin da ya faɗa ce fa isa hakika ta huwa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai ke li hadal kulbi ma kana huma na biyun. wata zawwaja sallallahu alaihi wa sallam bi ummi ummihi fil janna Ya yace adatuna nahnu tazwiju yasbiqu al walada walakin hadal waladu walida qabla an yatazawwaja abuhu bi ummihi dan Allah a ina wani malamin tasiri tun da kan sahabban manzon Allah zuwa zamanin Shehu Ibrahim ya fassara wannan ayar ko ya faɗi wannan magana Shehu Ibrahim ya faɗa kuma abin da fa malam alzirri ma mai baro ta kare kenan ba amma sai ya kama shiga yana fita yana gaya mutane wai ai a ilimin hakika a wurin su su sufaye ne eh, annabi Muhammad shi ne baban annabi Isa amma da malam alzirri sai ta taro shi ya ce to ai akwai ma ta ci wannan muni domin shehu ibrahim ya ce wani lokacin da aka jefa ma ainihin anna mahaifi annabi annabi isa wato wato inda Allah ya ce fa'alka fa'alka na ilai la ruhana to wannan ruhin shehu ibrahim ya ce ai manzon Allah ne aka jefa kuma da aka jefa mata manzon Allah ta ji daɗi har maniyin ta ya sauka wannan maniyin ne Allah ya halitta annabi isa da shi dan Allah dan annabi in ba mutum da yake kafiri a duniya wa zai faɗi wannan magana kuma a haka wani Ibrahim ya so radiyallahu anhu ne a gurin su Allah ya saka da alkhairi dan uwa eh amin da wai suna ta kira da yake Allah ya kara mu amin da zakumullahu khairan assalamu alaikum ah, assalamu alaikum minti biyu na baka dan tashi zan yi to aka makalla aka makalla kai ma zama malam Muhammad na Isha FM kenan ah. Allah ya saka muku da alkhairi malam Allah ya tabbatar da daga digan mu da ku akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato malam shi wannan kola da kuka yi magana da shi shine yake ko kuna kuka kira shi Allah alam ah, ya tabbatar da abin da yake dama tabbatacce ne a cikin dariƙa hmm. cewa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ne a gabansu ba su ne a gabansu zan kawo misalin wasu harisa hada da wanda malam ya kawo na farko lokacin da abdul jabbar ya ambaci abin da ya ambata wanda duk masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sanda aka kunna masa wannan ababen da Abdul Jabbar yake faɗa zai yi Allah wadi da wannan abu kuma aka yanke masa hukunci bisa ga shari'ar musulunci aka jawo maganganun malamai game da abubuwan da shi Abdul Jabbar ya ambata kowa aka yi wannan hukuncin wanda ya kamata a ce duk masoyin manzan Allah zuciyar shi ta yi fari kasancewa an barantar da manzan Allah daga wayannan abubuwan da shi Abdul Jabbar yake cewa an faɗa masa to tunda ko ba a faɗa ba to shine ya faɗa amma matsayi a daidai lokacin da mutane masoya manzan Allah da gaskiya suke murna ya fito ya nuna cewa ai wato siyasa ne aka yi abu. wanda wannan magana tashi ta tayar wa duk wani masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da hankali wanda hakan yi nuna kenan asubanci ne a gabansu su ba wai san manzon Allah bane na gaskiya abu na biyu idan muka kalli yadda suke kururuwar maulidi suke ambata maulidi da cewa suna yi ne don soyayyar wanda suke wa maulidin to sai mu ga ai maulidin shewa an fi kayata shi misali mu a nan Najeriya zaka ga ana yin maulidin shehu na ƙasa zaka ga an ware wasu wato ainihin kwanaki guda bakwai idan wancan karan da suka yi sun ware wato sati guda ne aka ambaci wannan satin da makon shehu amma ba mu taba je sun yi wani abu wanda yake ishara zuwa ga makon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ma'anar ambato abubuwan da suka shafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda suke cewa ai wannan din shine suke yi da suna maulidi kaga kenan an fi kawata abin da ya shafi shehu akan abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan zai tabbatar da cewa ba wai manzo Allah bane a gaban su ga kuma misalai wayanda suke sun fi wato a irga a cikin su inda darajoji na manzan Allah wani lokaci su babu ma wayanda ba kowa bane a cikin dariƙa. misali darajar da suka da manzan su sallan da ita na liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka ويهديك صراطا mustaqima kamar yadda Allah ya amurta cikin suratul fatih haka shehunan su kawai suka dauki wannan daraja suka ba wa normal ɗan dariƙa wanda ba ba ba su nisa ba kawai wanda yake da alaka da shautin jari ta kowace fuska zai samu shi ma wannan an yaka Allah ta'ala lahum jami'a dhunubihim ma taqaddama min hawa ma ta'akhara irin dai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ba wasu abubuwa waɗanda suke sun mafi wannan saboda haka tabbas mutanen nan ba manzo Allah ne a ransu duk wani abu da aka ji suna jingina manzo Allah to tamkar tsami ne wajen wani lokaci su shallake banza Allah ma a matsayi wani lokaci kuma su yi daidai da shi wani lokaci ma su tafi wajen Allah subhanahu wataala su yi daidai su kafada da kafada da Allah Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi malam assalamu alaikum warahmatullahi wa wa to yan uwa zan tashi ku yi haƙuri da Allah wato kamar yadda ne bayani wato mai barota ga duk mai hankali wanda kuma yake fahimtar abubuwa ya san bai ji daɗin wannan zama ba eh, bai ji daɗin wannan zama ba saboda yana cewa bai shirya ba ai topic ɗin ba shi ya kawo ba ai sai da malam anas ya gama zuwa ya gama bincike ya ɓuya ya shirya sa'an nan kuma wai ya kiransa kuma mala anas ba a gan shi a duniya ya fito yana batun wani ya fito ba kai aka gani kana wani ya fito to kai ka san baka shirya ba kake kiran wani ya fito ka wannan alama hauka ne yasa dama na ce kai din mahaukaci ne fa kai din mahaukaci ne kuma kamar yadda na faɗi ni ban ɗauke ka wani mai hankali ba gaskiya ke sa wallahi a hamma la'ana sai amsa ma wallahi ni ban sani ba wallahi kuma fahimtar malam anas ce na cewa ya tanka kaɗin kuma tanka kaɗin ya yi natija tunda in ba daban ya tanka kaɗin ya buga ka yi malalis ba da yanzu ka fito kana ihu kana kaje kanan ma ai ka shiga ka fito ai duk gaba ɗaya sun gudu kaga tanka kana da ya kana mahaukacin ya yi fa'ida to amma na rasa yaya ga da wanda kuke tattaunawa kai kake ambatan alkanawi da malam bashir idan so kake yi kai suna ta hanyar lisa malam alkanawi da malam bashir yadda kake faɗi kamata ya yi ko da yake ka ce mu dum eh, jahilai ne mu eh, jahilai ne mu kace dan na ji ka ce malam bashir shi ma jahili ne amma kai fa kace masa malami amma ka ce masa jahidi ne Allah ya samu dace Allah ya shirye ka ni na ganin zan tashi kawai abin damin da ya sa na zauna wancan kola shi ba ta an taɓa manzo Allah yake ba an taba shehu kuma ya tabbatar da aƙidar ku na komai Allah mu ne ba mu fahimci tauhidi ba tauhidi shine cewa ai annabi isa babansa a hakika shine manza, Allah eh, shine tauhidi to Allah ka raba mu da wannan tauhidin na kafirci Allah ka raba mu da shi eh Allah ka raba mu da wannan tauhidin na kafirci na aqida komai Allah eh Allah mun barranta daga wannan aqida komai Allah ya ubangiji sai Allah ya shirye ku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka